alaikum barkan ku da zuwa tashar ta matakai ta online tech ina muke kawo muku duk abubuwan ci gaba ta fannin technology tare da online businesses idan wannan shine farkon zan tashar ta mu kada ka manta ka rana mana subscribing sannan ka tana alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora mun gode wannan wani sabon tron investment ne mai suna tron wf wanda da farko zaka zo ka sanya username ɗinka a wannan wurin kamar yadda zan sanya nawa kai ta online tech idan ka sanya wannan sai ka zaɓi password ɗin da kake so kuma a nan wurin ka ƙara maimaita shi so da zaran ka gama cikin password ɗin kamar haka nan kuma a wato referral code ne wanda da ka taba link in da zamu aje a cikin kasan wannan bidiyon zaka samu wannan tare da wannan referral code din zai zo so noni ka saba ni shi nan wurin ba sai ka mashi komai ba kawai sai ka taɓa sign up da ka taɓa sign up zaka ga nuna maka kamar yadda ya nuna ma haka zaka ga cewa gashi nan nuna maka a gashi nan a kai ta online tech wato shine username dina so bayan nan wurin zaka ga cewa suna kamanceceniya da irin wanda ake kawo na USDT to sai dai shi wannan shi ba USDT bane ba wannan Tron ne wanda kuma za ka ga cewa shi tsarin Tron ne amma komi ne komi tsarin su iri ɗaya da wancan sai dai shi wannan Tron ne ba kuma a USDT ba so kuma shi kaga shi ma akwai daily sign wanda idan ka zo ka taba kama haka alal misali a kowane rana kaga za an ka samu one tron kullum in ka zo ka taba za ka rinka samun one tron maybe wata rana kuma ka samu abin da ya fi one tron zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar so ya danganta da in kullum ne kana zuwa kana taba za ka rinka ganin cewa kana samun one tron haka haka haka so da haka da haka ma shi ma kana iya tarawa bayan nan wurin kuma akwai about us da ke wannan wurin shi ma kana zuwa ka taba shi kamar haka idan ka taba about us za ka samu information kala kala gashi nan wurin user content a cikin wannan wurin kuma in ka taho za ka ga cewa akwai information na wannan ah, platform din da sauransu da duk wani dai bayanai da suka shafi wannan platform din akwai su a nan wurin za ka cewa my team a nan wurin za ka ganin mutum nawa ne kai inviting da sauran me da sauran me so bayan nan wurin kai tsaye in kana so kai depositing sai ka taba wannan wurin gashi nan wurin deposit da ka taba shi deposit kamar nan wurin zamu dan ji deposit kawai sai ka danna copy so ina da TRX dina a cikin Trust Wallet zan je in turo TRX guda 50 a cikin Trust Wallet so kawai zan taba shi kamar haka so zan ma sanya guda 70 a cikin 74 kawai in sanya first sai in sanya 70 a trx kawai sai in zo in sa continue idan sa continue zan dan jira shi dan wuce sai kuma in karasawa continue so haka za ga cewa yanzu wannan 70 trx din ya fita daga cikin nan wallet ina wato ya tafi cikin wancan platform din so bari dan yi refreshing mu tabbatar da ya tafi kafin mu koma cikin platform din don mu tabbatar da cewa ya shiga ko ko bai shiga ba so bari mu dan kara refreshing due to the network za ga cewa wani lokaci yakan dan dade kafin ya wuce so wannan a ina da ke ina trx platforms kala kala ga sunan wurin kuma lafiyar za ga cewa ana yanin da su sosai sosai so ba dole sai ka ta samun kuɗi da yawa ba a kowa da yaushe sannan wai ka tara a hankali a hankali idan kana yi sai ga cewa a wata rana ka samu da yawa wata rana kuma ka samu kaɗan so yanzu kawai kai tsaye za ku ga cewa gashi na wurin turan ɗina ya shigo guda saba'in tare da kuma a wato guda ɗayan da na samu na kyauta wanda kuma kullum wannan in ka shigo za ka cewa za ka iya samun wannan ɗaya na kyauta ɗaya na kyauta ɗaya na kyauta ɗaya na kyauta so me za ka yi a nan wurin kai tsaye akwai wurin investing sai ka zo ka taɓa nan wurin invest kamar haka idan ka taɓa wurin invest za ka ga cewa akwai investing na kowace rana za ka ga cewa idan kai investing wannan minimum investing shine tron guda hamsin wanda a kowace rana za ka sami tron guda ɗaya sannan kowai guda biyu sannan kuma trx daily investment ɗin shi shine gashi nan na one day ne idan ka taho nan ƙasa kuma za ka ga akwai na kwana biyar wanda kuma shi a kowace rana za ka samu tron 4.5 wanda kuma zuwa kwana biyar zai dawo maka da tron ɗinka tare kuma da abin da ka sanya a ciki akwai kuma na kwana goma a nan wanda a shi kuma ana fara da tron guda dubu ɗaya ne a kowace rana zaka samu tron guda 60 so bari mu gani 60 sau goma nawa zai bamu alal misali calculator bari mu gani 60 sau goma shin kaga zai baka guda 600 kaga za ka samu ribar 600 da kuma za ka samu ribar ɗari shida ga dubu ɗinka da ka sanya ga kuma ɗari 600 ka samu sama so kun ga wannan shi ma wani tsari ne na tron investment wanda a idan dai mutum zai iya kai tsaye za ka samu abin nan sosai sosai a cikin shi wannan kuma na kwana 30 ne wanda idan ka yi shi ma za ka ga cewa a yana fara daga tron guda biyu. so yanzu da na riga na sanya wannan zan zo in tamara nan saboda kuɗi na ba su kai guda 100 din ba da ya kai guda 100 dai zan sanya shi na kwana biyar ne so amma tunda bai kai 100 ba kawai yanzu in danna invest na kwana wato ɗaya nan da sai in ƙara danna invest sai ina ina iya insa gashi na na sa shi a 50 ko kuma kawai insa shi 71 tunda ina tron 71 ko kuma kawai insa 70 za ku ga cewa a total income gashi na wurin zai dawo 72 wato kusan dai zai karu da kawai sai in danna confirm so nan na confirm za ku ga cewa kawai ga nan successful idan ka dawo bayan nan wurin ka zo a za ka ga cewa gashi nan wurin principal gashi nan ga kuma ongoing gashi kuma yaushe ne cycle kwana daya so wannan tron din haka yake kuma haka ake mm-hmm. sanya shi so idan idan ka tashi kuma za ka yi kai tsaye kawai za ka shigo a wurin a wurin withdrawal ne ga wurin withdrawal a nan wurin da ka zo wurin withdrawal ka taba shi kamar haka kai tsaye zai baka damar kai settings sai ka sanya ka danna wannan settings din da ka shiga settings daga nan wurin da ka je kuma ka yi duk wani abin da ka yi ka saita komai da komai daga inda kuma wannan a ah, ya dawo na kwana din nan ka yi withdrawal din abin ka lafiya lau successful to insha Allah zan gwada muku yadda zamu yi withdrawal da komai da komai a cikin bidiyon mu withdrawal ka dauko wallet address ka TRC20 after kai a ah, investing yayi 24 hours za ka ɗauki address adres ka wato trc na tron kenan sai ka zo ka taba wannan wani inda yake withdraw gashi inda na zagaye yanzu idan ka taba shi kama haka zai bude maka kama haka so idan ya bude maka nan zaka yi setting password ɗinka sai ka danna nan settings idan ka danna settings nan wurin zai bude maka kamar haka zaka zaɓi nambobi guda shida ne sai kuma ka danna modify domin ka yi withdrawal so kamar yadda kuke gani nan wurin na zaɓi password ɗina kawai sai in danna modify a wannan wurin da zaran ka danna modify za ka ga ce maka modify successful sai baka da kai uploading na wallet address ɗinka domin kuma ka zare abin nan ɗinka trs ɗinka kawai in ka taɓa nan wurin zai buɗe maka kamar haka so idan ya buɗe maka nan wurin alal misali zaka taba wannan plus din idan ka taba plus din nan sai ka zo ka sanya wallet address ɗinka a nan wurin kai paste din shi kawai sai ka zo kai setting din shi as default sai ka danna save idan kana so ka bar shi as default ne ko kuma kana so ka ƙara wani still zaka iya ƙara kawai sai ka taba shi kan shi haka da ka taba zaka ga cewa gashi nan wurin yayi appearing zaka ga cewa a sai ka danna all idan ka danna all zaka ga minimum withdrawal amount shine 50 tron dole sai kana tron da ya kai 50 sannan zaka iya cirewa a wannan idan tron ɗinka bai kai 50 ba ba zaka iya cirewa ba nan wurin kuma kawai sai ka sanya password ɗinka so da zaran ka sa password ɗinka nan kawai sai ka zo ka taba wannan wurin submit da ka danna submit kawai sai kaɗan jira shi za ka ga ce withdrawal successful so bari mu duba mu ga withdrawal record a cikin minti nawa zai fita so za ku ga cewa yanzu gashi ne nan processing za mu tsaya mu gani a cikin minti nawa wannan processing din zai fita a cikin minti nawa za mu iya receiving wannan tron din a cikin wallet namu so za ku ga cewa within short period of time gashi nan duka duka ba dauki koda minti 15 ba ko kuma in ce minti biyar ko minti goma gashi nan yanzu ya nuna min success so kai tsaye zan shiga cikin trust wallet domin in tabbatar da cewa shin ya shigo ko bai shigo ba so bari in buɗe trust wallet sai in duba a cikin trx nawa in gani so idan ya shigo za ku ga cewa plus ah, a 73 za ku ga cewa gashi ya koma a ah, 76 gashi nan anan wurin za ku ga cewa 73 ya shigo so wannan tsarin shi haka yake ga yanda za ka yi investing ga kuma yanda za ka yi withdrawal idan ya yi 24 hours idan na 24 hours kai kenan idan kuma ka yi wanda ba na 24 hours ba so shi ma dole sai ka jira shi ya yi wa'annan kwanukan sannan zai dawo da profit ɗinka tare da kuma a ah, ginin ɗinka kamar alal misali idan kai na kwana biyar za ka ga cewa minimum na kwana biyar sai ka sanya 100 tron wanda wannan tron din za ka rinka samun 4.5 tron a kowane rana kaga in ka samu 4.5 times 10 so sai kai plusin ka gani sorry times 5 sai kai plusin ka ga shin ka samu riba sannan kuma zai dawo maka tare da riban ka da kuma a asalin a capital naka so idan kuma za ka yi sharing za iya ka taɓa wannan wurin idan ka zo nan wurin za ka ɗauki a ah, link ɗinka ka yi sharing mu mutane domin su joining through your link idan kuma kana so kai magana da customer service gashi nan za ka taɓa nan wurin kai tsaye za ka taɓa za ka iya kai musu magana through wannan wurin ta instagram sorry ta telegram nasu so insha Allah anan zamu tsaya da wannan bidiyon da wannan shine farkon zan kashe ta mu kada ka manta ka mana subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora mun gode